Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya. Za a kuma iya sauraron mu a VOA Africa zango na 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce da kuma Baba Yakubu Makeri daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau. Juma'a 20 ga watan Janairu ranar da ake rantsar da Donald John Trump shugaban ƙasar Amurka na 45 ga kanin labarai. Kafin rantsar da zababben shugaban ƙasar Amurka Donald Trump dai ya yi hasashen cewa bayan an rantsar da shi za a ga wani abin al'ajabin da zai faru. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ko kuma Sidiyawo ta bai wa shugaba Jame wato lokaci da ya bar mulki kuma ya bar ƙasar in ba haka ba ta yi amfani da ƙarfin soji. Sannan kuma ma'aikatan ceto a Italiya sun kwana suna haƙar dusar kankara don wato nemo mutane talatin da suka ɓata a cikin ambaliya. gani nan a gaban ginin capitol hill inda ake shirin rantsar da shugaban amurka na biye donald trump wato shugaba na 45 wanda kuma ita ce rantsarwa ta 58 da aka yi ta yi a tarihin wannan kasar yanzu aka grace na tsaye ne a nan wani babban titi a nan birnin washington dc kuma ga dogon layi mutane na ga sun yi suna kokarin shiga wannan dandali da za a yi bikin rantsar da sabon shugaban amurka wato donald trump abin da shirin namu ya ta'allaka kenan yau za mu tafi da ku kai tsaye majalisar dokokin amurka inda abokin aikinmu ibrahim almasi zai kasance mu a rantsar da donald john trump a matsayin shugaban ƙasa amurka na 45 da kuma sauran abokan aikin namu da ke wurare daban-daban a nan birnin washington domin kawo muku rahotannin abin da ke wakana sabili da haka Yau za mu jingina shirin duniya Amurka na Mahmud lalu kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum jama'a. Kafin rantsar da zababben shugaban Amurka, Donald Trump ya yi hasashen cewa Amurka za ta ga abin al'ajabi bayan an rantsar da shi. Bayan bikin rawa da kaɗe-kaɗe da aka yi a dandalin Lincoln Memorial a jiya dare Alhamis, trump ya bayyana cewa yakin neman zaɓe da suka yi da kuma zaɓensa da aka yi abu ne da ke hannun wato amurkawa a ciki and it's something very very special and we're going to unify our country and our phrase you all know it you half of you are wearing the hat make america great again ya ce wani abu ne na musamman kuma muhimmi kuma muna za mu haɗa kan ƙasar mu muna so ku san da cewa wato takin da muke da shi wato sake farfado da martaban amurka shine abin da muka mai da hankali a kai kuma za mu farfado da martaban ne domin kowa da kowa ya ci amfanin wannan abu trump ya faɗa wa dubban mahalartan shagalin bukin wato cewar duniya baki ɗaya kowa ya zuba wa amurka ido yana lura da abin da ke wakana a halin yanzu kuma wasu 'yan adawan trump a birnin new york sun shirya wani taro a wajen cikin ɗan gidajen trump ɗin tare da wasu shahararrun mawaka da 'yan wasa na hollywood kamar robert de niro da alec baldwin da julian moore da kuma mark ruffalo wanda yake dukkaninsu sun halarci taron ba wata mawaƙiya da ake kira share ita dai shayar ta ce ta halarci taron ne don tunatar da kanta akan irin manufofi da take goya wa baya kuma cewa akwai alheri nan gaba kungiyar tattalin raya wato raya tattalin kasashen afirka ta yamma ecowas ko kuma sediyawo ta baiwa shugaba yaya jami na kasar gambia da ya sha kashi a zaben shugaban kasa cewa ya mika mulki ya bar kasan ko kuma ta yi amfani da karfin soji muna dakatar da shirin kutsawa kuma mun bashi lokaci wanda yake zai zai ajiye mulki in ji wato marcel alain de suzo shugaban kwamitin zantarwa na ecowas suzo ya ce akwai rundunoni na ECOWAS dubu bakwai wanda suke jibgi a ƙasar Senegal da wasu ƙasashe hudu wanda za su shiga kwana guda bayan sojojin na ECOWAS sun fara shiga a Gambia. Shugaban Gini alfa kundi shi ne zai jagoranci tattaunawa ta ƙarshe a babban birnin ƙasar Banjul a safiyar yau Juma'a cewar suzo kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya riga ya tabbatar da adama baro a matsayin sabon shugaban gambia a yayin da daɗaɗɗen shugaban ƙasar jami yake sake mulki wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ma'aikatan ceto a italiya sun kwana suna haƙar dusan kankara a cikin dare kuma suna ci gaba da neman wasu mutane 30 wanda suka bata ciki hadda ƙananan yara da suke zaune a cikin otal mai cike da alatu da ke kan wani dutse da ambaliya ya rutsa da shi a tsakiyar italiya a shekaran jiya laraba akwai alamu da ke nuna cewar wato rutsawar tsaunuka na dusar kankaram ya faru ne saboda girgizan kasar da ake samu a yankin tsakiyar kasar na abruzzo wasu hotunan talabijin sun nuna yadda gungumar dusar kankara yake kutsawa a cikin otal ɗin jami'an sun ce an gano gawarwaki guda biyu a yayin da kafafen yada labarai na kasar ke cewa an samu wasu ƙarin gawarwakin guda biyu a cikin dare mutane da suka tsira su ne wasu mazaje guda biyu wanda suke wajen otal din a lokacin da ambaliyan ya rusa da ginin otal kafafen yada labarai sun fara rawaito cewar mutane da dama ne wannan bala'i ya kashe amma jami'an cikin gida ba su tabbatar da hakan ba gwamnatin kasar mexico ta mika shari'ar mai safarar miyagun kwayoyin nan da ake kira joaquin alchapo guzman ga kasar amurka inda yake huskantar tuhume-tuhume ciki har da laifin kisa mukaddashin attorney general na mexico shine ya bada wannan sanarwa a daidai lokacin da guzma ke kan hanya wato a jiya alhamis El día de hoy fue extraditado por el gobierno de México a Joaquín Guzmán Loera y fue entregado en la ciudad de en Ciudad Juárez a las autoridades americanas. Wato ya ce yau gwamnatin Mexico da ta riga ta mika shari'ar wato Joaquin Guzman Leroy wanda za a miƙa shi zuwa ga hukumomin amurka kuma an aikata haka ne bisa tsarin doka da kuma yarjejeniyar musayar shari'a tsakanin ƙasashen biyu da kuma dokar na musayar shari'a na ƙasa da ƙasa ga baki ɗaya shi wannan shugaban ƙungiyar masu safarar miyagun ƙwayoyi ta ƙasa da ƙasa da ake kira sinalo cartel da ke wato daure a kurkuku ya kwashe shekara guda yana nan yana jayayya da dokar mika shari'arsa zuwa ga amurka sautari ana kama shi ne akan iyakar arewacin birnin juarez an sake kama shi ne shekara guda bayan da ya sake karya wato kurkuku ke da ya arce guzman ya arce ne daga babban gidan yari na mexico a cikin watan yulin shekarar 2015 lamarin da ya zama wani babban abin kunya ga gwamnatin shugaba wato enrique pena na labaran duniya kenan kuka saurara Yau Donald John Trump hamshakin ɗan kasuwan harkokin gine-gine yake shiga tarihi a matsayin shugaban Amurka na 45 kuma wanda ya alkawalin fara cika waɗansu alkawuran yakin neman zaɓe da ya yi da zarar an rantsar da shi. Kai tsaye ina tare da abokin aiki mai Ibrahim Ka Almasi wanda zai kasance idan mu a Majalisar Dokokin Amurkan inda za a rantsar da Trump ɗin. Ibrahim yaya wannan shiri yake? To Grace kamar yadda kika ce yau ashirin ga watan Janairun shekara ta dubi da bakwai jama'a kenan ake shirin rantsar da shugaban Amurka na 45 Donald John Trump sannan da shi kuma mataimakin shi ya zuwa dai ana nan ana gudanar da bukukuwan da suka shafu wannan rantsarwar wadda za a yi da misalin karfe sha biyun rana wadda babban alkalin kotun kolin amurka justice john robert zai yi wannan rantsarwar ya zuwa yanzu dai jami'an tsaro da sauran ma'aikata kowa na aiki wurjan jandan ganin cewar abubuwa sun gudana yadda ya kamata a ah, inkin kula wato kogin potomac ah, ya ratsa wannan birni na Washington DC kuma kogin idan aka fita matattarin ruwar Chesapeake Bay na kaiwa har kogin Atlantika saboda haka an ɗau matakan tsaro da sama da ƙasa da kuma shi cikin wannan kogin saboda ko aka ce ma ko shekaran jiya ne an gano wasu bindigogi a wannan kogin kuma kin san yau za a yi zanga-zanga sosai za a samu wato 'yan raji wajen dubu ashirin da yi zanga-zanga sannan bangaren trump ma wato masu adawa da trump kenan sannan bangaren trump akwai yan wato masu amfani da babura ɗinnan da yawancinsu suna goyon bayan trump wato za a sami wato dubu biyar da ɗari biyar cikinsu da za su zo su yi zanga-zanga ko gangamin nuna goyon bayan su da trump don hakan nan ana ganin idan ba a yi hankali ba za a samu matsala amma an tsauraran matakan tsaro. wato Ibrahim kasancewa yau ana cikin wani yanayi na tafka ruwa. Yaya za ka eh. bayyana fitowar jama'a? Eh gaskiya duk da ike akwai ma sanyi sosai. Yanzu ma in kin lura ina magana ina ɗan kaduwa akwai sanyi kuma akwai ɗan ɗan fara yafi amma jama'a sai tuttuɗowa suke duk da ike da an ce da ƙyar za a samu mutane dubu ɗari tara amma ga dukkanin alamu za a taru sosai kuma jama'a suna ta cutuɗowa musamman a nan dandalin ban sani ba watakila ta wani bangare can jama'a ba su yi ba amma nan wani wajen ma ba masa katsinke kamar yadda akan ce don haka nan mutane sai yanzu ma hakan nan akwai wata mashiga da e, e, mutanen ma sun fi karfin jami'an tsaron kin san yadda jami'an yadda ake bin doka a nan amma duk da haka sai da aka kyale su suka shiga to saboda haka dai gaskiya jama'a sun hallara. Yawa eh, to eh, bisa ga rahotanni ko kuma bayani da jami'an tsaro suka yi an nuna cewa sama da jami'an tsaro 28 za su yi aiki a nan gunduma Columbia kadai. Kwarewa. Eh, sama da dubu ashirin da takwas za su yi aiki a nan sannan kuma eh, waɗanda aka tabbatar kenan banda waɗanda za a sa su yi aiki idan ah, da buƙatar haka ɗin don haka nan an tanaji wato kuma kin san an kashe wajen dubu ɗari sama dubu ɗari kan batun tsaro kawai ma sannan kuma aka ce an kashe jimlar abin da aka kashe zai fi dubu ɗari biyu na tabbatar da tsaro ɗin da sauran aikace-aikace da su suka jibanci wannan rantsarwar. To akwai shirye-shirye da aka saba gudanarwa na tarihi kafin bikin rantsar da shugaban ƙasa ko za ka yi mana ƙarin haske a kai? Yau wato kin ga wato tun jiya ma wato wato bangaren da ya fi muhimmanci a kan wannan ranar rantsarwar tun jiya aka fara shi inda shi a shugaba mai jiran gado da mataimakinsa suka ajiye furanni a wato babbar makabartar ƙasa ta alintan inda waɗanda suka wato suka kwanta musamman ma a sojojin ƙasar a fagen daga aka binne su sannan kuma sai suka zo su dandalin da ake tunawa da abraham lincoln inda ya yi wani jawabi na tarihi da ake yi wa take a sake gina amurka ko sake maido da martabar amurka inda nan ma jama'a sun hallara sosai to baya ga nan na biyu cikin muhimmanci ko kuma wanda ya fi muhimmanci shine za a yi da karfe sha biyu rana na rantsar da shi shugaba mai yawa to mun gode ibrahim za mu sake waiwayar ka To yanzu kuma muna tare da Mahmud Lalo da kuma Nazir Ahmed Hausawa waɗanda su kuma suke wani wuri na daban inda waɗanda ba su da takardun gayyata suke da suka hada da masu zanga-zanga da kuma 'yan kallo to mamu da nazir wani bayani za ku yi mana inda kuke meke wakana inda kuke yau wato a grace sani da aiki a nan yanzu aka muna tsaye akan wani titi ne na mahaɗar 12th street a nan birnin washington dc kuma kamar yadda ibrahim ya yi bayani tun da farko an keɓe wasu hanyoyi na musamman da mutane za su dinga bi ke zuwa wannan dandali su je kalle da za a yi wannan bikin rantsarwa kuma kamar yadda kika faɗa muna daidai inda jama'a suka taru ne waɗanda ba su da tikiti ko kuma izinin shiga wajen wannan dandali ga sunan sun ci kama kil grace layin gaskiya ba zan ma iya ganin ƙarshen sa saboda yawan jama'a kuma ana ma tunanin kamar ta iya yiwa har a fara wannan biki ma wannan layi bai kare ba na jama'a da suka yi dandazo domin su shiga a ah, kallon wannan biki na rantsarwa ga abin da ya shafi batun tsaro game da abin da ibrahim ya bayani a farko hmm. a grace kusan duk da kika waiwaya za ki ga wato jami'in tsaro daban-daban na hukumomin tsaron amurka daban-daban ka sama wane ne wane ne da sojoji da 'yan sanda da 'yan wanda suke cikin fararen kaya da kuma waɗanda ma ba za ka gane ma kuma jami'an tsaro ne su kaman masu laifin asiri ne ga sunan za ka suna ta shawagi suna kai suna kai kawo suna kallon mutane suna sa ido su ga abubuwan da ke wakana sannan motoci ma suna ta girmawa da injiniya eh, da kuma motocin Eh, na ɗaukan waɗanda suka samu matsala ko ta rashin lafiya da za a garzaya da su asibiti a cikin gaggawa abin da ya gashi nan gwanin ban sha'awa Grace ga Nazir abokin aiki na kamar da ke gabatar eh, da wato Nazir eh, tambayar da zan maka Nazir tambayar da zan maka Nazir ita ce akwai sama da kungiyoyi 100 da suka nemi izinin yin zanga-zanga yau kama da waɗanda zanga-zanga ba wai lalle ta jinin gwamnatin shi Trump ba akwai bisa dalilai daban-daban da masu goyon bayan shi da dai sauransu. Haka. Kun samu ganin irin waɗannan kawo yanzu? Eh so haka ne kamar yadda kika faɗa din akwai ƙungiyoyi da dama da suka nemi dama izinin uh, bayyana ra'ayinsu ko kuma zanga-zanga akan a wannan taro kuma yanzu haka mun wuce akwai waɗanda ake kira 'yan Dakota Five Line Protesters waɗanda su ba a ba su izini ba so suna bayan shinge suna suna kaddamar da nasu uh, dandalin sun zo da dawakai irin na indiyawan amurka da shauransu sannan akwai matasa da muka gani su ma yanzu haka a gaban mu akwai wata da ne magana da sunanta grace da hotuna a hannunsu da mace mai wato hijabi amma na tuta amurka su na tambaye ta nace mata menene ma'anar wannan hoto mai suka zo yi tana bayanin cewar ai suna magana ne akan islamophobia ko kin jinin musulmai da aka fara samu a amurka da shauransu akwai su da yawa ga sunan kala kala magoya bayan shi trump din da kuma waɗanda ba sa goyon bayan to mun gode a nazir za mu sake waiwaye ku eh, bari mu tafi abdulaziz shi kuma yana daidai tashar jirgin kasa da ke kusa da ofishin namu tasha mafi kusa da ake wato wadda aka buɗe domin waɗanda suke da tikitin shiga wannan dandali ah, abdulaziz Eh, ya batun sufuri yake a wannan wurin to abin da zan cewa shine mutane a wannan wurin wanda ake ma silver gate mutane sun fito da fifi kuma sun yi wani layi wanda abun a zo a gani mutane suna ta hankali kwance suna bin layi kuma suna bin abin da soja ke faɗa musu inda ya kamata su kama su samu su shiga ya batun ah, tsaro a wannan wurin da kake batun tsoro ka bayyana kin ka sani ne an ka ce akwai 'yan sanda wajen dubu ɗari takwas za su hallara nan ma dai akwai suja da dama kuma akwai wanda ake cewa secret service wanda ke kula da eh, da tsaron shugaban kasa wanda ko ina akwai su akwai masu ta hayin soja kuma akwai waɗanda ba su hayin soja suna tare da jama'a cikin taron waɗanda ke wanda ke bukata shiga wannan silver gate su samu su shiga su halar a wannan tsaron da ake shirin yi. To mun gode Abdul Aziz. To mun gode Hajiya. jamhuriyar niger na ɗaya daga cikin ƙasashen nahiyar afirka da suke da daɗaɗɗar dangantaka da amurka a cikin hirarsu da wakilin musulamin muni barma ministan harkokin ƙasashen waje alhaji ibrahim yakubu ya bayyana kyakkyawar fatar ci gaba da wannan dangantaka ƙarƙashin shugabancin donald trump muna da hulɗa da amurka mai mahimmanci kenan abin da muke fata kuma abin da mu za mu yi aiki bisa gare shi don ya tabbata don ya ƙara bunƙasa shine na farko hulɗar mu ta taimaka ma tattalin arziki da taimaka ma abin da ya shahi ci gaban karkara da muka sa hannu da mu da amurkawa wannan hulɗa ta tsaya ta ɗore kuma ta ƙara bunƙasa na biyu kuma hulɗa da ke gare mu da mu da amurkawa ta tsaron ƙasar nijar wannan hulɗa kuma ta ƙara tabbata ta ƙara bunƙasa saboda matsalolin da suka dame mu na tsaron ƙasar nijar suna da yawa kana ganin ga iyakar libya babu ƙasa har yanzu libya 'yan ta'addanci kawai ke da kai kadiba arewan mali abin kullun lalacewa yake kaga abin da ya samu kwanakin baya ya jima muna cewa arewa maliya matsala ce ga mali ita kanta kuma matsala ce ga kasashen makwabta amma abin ka gani kullun kara lalacewa yake yanan ga kokowa da yan boko haram tun da su ma sun kawo mana ta'addanci mai muni to kinan ƙasa da ke cikin tsaka wannan mai wuya kamar yadda hausa ke cewa tana neman taimako shi yasa muke neman taimakon kasashen da suke iya mu kare kasanmu to bisa ga wannan neman taimako da mu da amurka muna da hulɗa mai muhimmanci sai dai kasashe galibi za iya cewa suna da fargaba a dangane da yadda hulɗa za ta kasance tsakaninsu da gwamnatin donald trump eh tana yiwa mutane su samu fargaba kamar in sun saurari abin da aka gai lokacin yakin zaɓe amma mu kasan hulɗar mu tsakanin ƙasa da ƙasa ce kuma tsakanin al'umma da al'umma ne da ta jima shekaru da shekaru kenan abin da ya zama hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa mu za mu yi aiki da abin da Trump zai yi daga yau ha abin da ya gaba abin da muke diba kuma abin da za mu la'akari da shi daga yau da aka rantsar da shi har abin da zai yi nan shekara hudu masu zuwa shine za mu diba kuma shine za mu mashara mu eh, wannan sabon shugaban ƙasa ne wanda mun gaya mishi abin da muke jira gare su tunda ko ambasada ɗinsu da ke nan Eh, kasar Nijar muna magana da ita mun yi magana da ita da yawa don mu ce mu Nijar muna taya Amurka murna tunda zaɓin su ne su suka zaɓi wannan shugaba kuma haka ne demokrasiya ta yi wajibi amma mu hatan mu shine mu ci gaba da hulɗan nan tamu wadda ta jima kuma mai unhwani ga kasar Nijar abin da ya sahi ci gaban kasar Nijar da tsaron kasar Nijar wannan hargaba eh, tana yiwa a yi shi amma dai mu ga yanzu abin da zai faruwa ne za mu kula kuma shi za mu diba na tabbata amurka ba ta sha da baya game da koko da za ta yi da yaƙi da ta'addanci babu shi shugaban da zai zo a bashi nauyin al'umma kuma ya wargi da kwanci hankalin mutanen shi kuma yanzu yadda duniya ta sake babu shugaban ƙasar da ke tsammanin kokowa da ta'addanci kokowa bakin cikin gidanka ne ko ko iyaka a'a kokowa ce da ta shahi duk inda kake kai eh, taimako a yaƙi da ta'addanci ka je ku murƙushe shi tun bai kawo hari cikin ƙasar ku. ministan harkokin kasashen ƙetare na jamhuriyar Nijar Alhaji Ibrahim Yakubu. To ko menene godon 'yan jamhuriyar Nijar ga shugaba Trump? a harkar wannan shugaban kasa na Amerika ya ba mu tsoro sosai, saboda ko yanzu duniya tana cikin matsala na yawan yaƙe-yaƙe da irin su ta'addanci wanda sun yawa a cikin duniya kuma har yanzu shi ma kuma ya zo da wani ra'ayi wanda vraiment sauran al'umma ba su amince da shi ba kamar yadda ake cewa za a yi wata katanga ko a'a ta hana baki su shiga ko ta kin son musulmi kaga wani wanda masu maganuka wanda ya zama tun muddi ana furtsa su suna ya su kawo wasu masaloli na eh, tashi hankali kuwa kenan ko mu a matsayin mu vraiment wannan shugaban kasa na amerika wanda zai hau bisa mulki gaskiya abin ne ya ba mu tsoro sosai sosai muddin haka an rayuwar shi za ta da iko na america gaskiya ba mu tsoro saboda wanga yana haya kai ma eh, yakin duniya na uku tunda irin yaki yaki da ake harko irin maganuka kaɗan ke furta ta kuma irin shugaban kasa manyan shugaban eh, irin manyan shugaban kasa kamar yanzu adoki kamar america ita ke jagoran duniya duk gaba da kenan an samu irin shugaban da ke son tashin hankali ko yana so ne babban masala kaga mutane dole na kasashen da ba su kai america ba dole shi tsoro sunana balkisa samaila to lalle shi obama a lokacin shi gaskiya muna nijar mun ji daɗi don shi bai yi wani yabe ta ba don allah dai abba yin shi ya zo nijar da yana da niyya ya zo inda lokacin shi ya kai wanga lokaci shi ma dai muna kiran shi wannan sabon shugaban ƙasa da allah da annabi shi ma kashi yabe ta da kowa a jawo a aiki gaba ɗaya yayi shugaba trump ya yi zafi da neman zaɓe kowa ya mai da hankali game da Amerika game da irin kalamman da shi kai amma wanda ya san Amerika ko ko wanda ke zuwa Amerika ya san dan a zaɓe shi na shi ke waɗannan kalamman tunda hasashe na duk zamu yanzu abinda muke sawar rai game da mulkin shugaba trump muna sawar ran in allah ya reda irin matsalolin da ake samu kasashen duniya muna ran waga gwamnati ta amerika za ta samu waɗannan abin ruwa kowa shi hoki ƙasa ta yi sunana umma mun ni dai matsayina na musulmi ma ya ce zai hana musulmi su shiga amerika gani na kai wannan duka wani ta'addanci na zai tasowa dan duk yanzu garwaye ne ake da musulmi da kirista da wani kowane irin al'amarin ka kai abu ne ya taso tun tarihi na annabawa su ma al'ummar kasar ghana sun bayyana abin da suke son ganin shugaba trump ya yi To alhamdulillah dai ah, ina je Donald Trump dai shugaba ne wanda yanzu Allah ya zaɓi ma ƙasar Amerika wanda idan Allah ya yarda 20 ga wannan wata kenan da yau za a rantsar da shi amma daga bisani kusan in ce Donald Trump mutum ne da shi ma ya fahimci zaman Amerika sai sa ina ganin zai iya taimaka musu ta wata bangare wa asatan wurin kasuwancin shi tun da shi ma ɗan kasuwa ne. da yake lamarinsa sai sa ina ganin ba abin da muke tsammani mu ga mun samu a wurin donald trump a matsayinmu a ko a matsayinmu na mutane da muke bibiyar lamarin amerika shine mu ga lamarin kasuwancinsu ya tafi yadda yake so don ka duba alkawarin da ya musu kenan ya ce musu idan ya zo zai samar da sana'a da sauransu zai bar Aikato kuma ya bar matasa su samu aiki kamar yadda suke kowa to ina ganin abin da muke tsammani kuma kenan don yau idan ya yi magana a kusance wasu na ganin cewa yana da zafi sa'annan wani lokacin bai iya magana ba kuma na yake afuwa amma daga bisani muna ganin wala Allah yau wani abu zai sake kuma zai nuna ma duniya irin niyyansa da yawa kasar america tuni abinda abin da zan ce game da Donald Trump. Abin zan ce game da zaben Donald Trump tabbas yana da wasu ra'ayoyi wanda ni sun mun sosai musamman ganin zai katangan nan da zai tsakanin Mexico da America. In ka duba a tarihin America duk manya-manyan eh, 'yan koken pusha da suke shigowa daga Mexico ake ake su mogalin ɗinta. Zan kuma yanda yake cewa zai limitetin mutane daga shiga amerika sannan zai bar kasashen kowace ƙasa Afirka kar ta koma ƙasar bara ta ci gaba da zama da dogara da kanta. To mun san insha Allahu wannan manufofin shi in yi adoptin ɗinsu a zai ƙara appreciating ma America don kuma America za ta ci gaba da rike sufafawa. power. to ni dai a nawa ra'ayi yadda nake gani shine a shi Donald Trump ne zai iya taimakawa sosai saboda gani inda ra'ayinsa yake amma mu da Afirka ne za mu ce za mu yi mu samu cin baya saboda an dade ana samun wasu kudade ko taimako daga kasar Amurka to zai zo ya share duk nan abubuwa ko moriyar da muke samu sannan kuma um, larubawa ko in ce musulmi da wannan batu kuma ya tashi daga baya amma muna fata zai tun da amurka tuna da kundin tsarin mulki da ake tafiyar da kasar za a tafiyar da kasar inda za a yi um, kada a samu matsala da kasa hurda tsakanin kasa da kasa da sauransu. To a gaishe ku abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan shirin sai dai kada ku nisanci rediyon ku za mu ci gaba a shirin yau da gobe. Idan kuma muka dawo a shirin mu na yamma za mu ba ku damar bayyana abin da kuke son ganin shugaba Donald Trump ya yi a wa'adin mulkinsa domin haɗin kan ƙasashen duniya da kuma ci gaban ƙasa. Yanzu ga takaitattun labarai. kafin rantsar da shugaban amurka donald trump ya yi hasashen cewar amurka za ta ga abin al'ajabi bayan an rantsar da shi bayan bikin rawa da kaɗe-kaɗe da aka yi a dandalin lincoln memorial a jiya dare alhamis trump ya bayyana cewa wato yakin neman zaɓe da suka yi da kuma zaɓensa da aka yi wani abu ne da yake hannun mutanen amurka ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma ecowas ko kuma cdao ta baiwa shugaba yi jami'a da ya sha kashi a zaben shugaban kasa da aka yi a gambia da ya mika mulki ya bar kasar ko kuma ta yi amfani da karfin soji ta sauke shi mun dakatar da shirin kutsawa kuma mun ba shi lokaci da ya ajiye mulki in ji wato marcel alain de sozo shugaban kwamitin zartarwa na ecowas de ya ce akwai rundunoni dubu bakwai da aka jibge a senegal da su kasashe hudu wanda za su shiga kwana guda bayan da sojojin sun shiga gambia ma'aikatar ceto a italiya sun kwana suna haƙan dusan kankara a cikin dare kuma suna ci gaba da neman wasu mutane 30 da suka bata ciki har da ƙananan yara da suke zaune a cikin otal mai cike da alatu da ke kan wani dutse da ambaliyar ruwa ya rutsa da su a tsakiyar italiya a shekaran jiya laraba akwai alamu da ke nuna cewa wato rutsawa na saunuka akan ko kuma dusarin kankaran kenan ya faru ne saboda girgizan kasa wanda aka samu a yankin tsakiyar kasar na abrozo da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin sai kuma zuwa an jima idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji waɗansu shirye-shirye a madadin kowa da kowa Juli Sa'ida Harande injiniya mu alheri ke muku fata alheri.